dan sahu da shi ɗan sahu da shi ne in za na so in karo wata dan sahu da shi ba zan je bara ga kowa ba dan sahu da shi ne zan taimaka wa ƴaƴana dan sahu da shi ne zan ba uwa da kannena dan sahu da shi zan ta abinci har iyalaina dan sahu da shi jama'a ki ganin mutuncina dan sahu sana'ar da take ta daga sunana dan sahu da shi ne na yi wa talauci ban kwana dan sahu da shi 'yan ma mata suke ta kallona dan sahu da shi na wuce gori ko a dangina dan sahu da shi na kima cikin abokaina dan sahu da shi na ka nauyin karatuna dan sahu da shi ne aka mun miya da kifi na dan sahu da shi na yi odar shayi da madara ta dan sahu da shi na cibire da har da dan kwaina tabiya mu ga mu da dan sahu mu injin burga yan kudin mu sana'ar mu da yan uwan sana'ar mu da yan uwan mu ya tabbata dan gari darajar mu sana'o'in mu jan mu shi da kanshi yace mai dan sahun mu mu ga mu da dan sahun mu mu ga mu da dan sahun mu injin mu ga yan kudin mu sana'ar mu da yan uwan sana'ar mu da yan uwan mu ya tabbata dan garin mu darajar mu sana'o'in mu jan mu shi da kanshi yace mai dan sahun mu mana ganduje ya zo kan mu ya shi da tallafinmu ya ce mana dandiyanmu ya soke harajigunmu eh, gwamnati ta biya mun dogara ne da kanmu mun kama sana'o'inmu mu tsaya da kafafuwanmu mun rungumu dan sahunmu Allah rike hannuwanmu amin ku ce mun gode ka yi mana tallafin ka ne gandun aiki zami maka tallafin mu sai ranar yaki na ce mun gode kanawa gandoje bar kayan aiki su faya taya inji oil daidai ya ba mun ce mun goce ya janya haraji wanda aka dora kan mu wali ya daji wanda ba a masa kirce mu zanci wanda ba a masa kunce jirgin kasa wanda ba a mai hanyar burje ka tabbata ka da wanda ke san islama ashe ka ci gandoji ba sai an yi zabe ba abu ka kwashi ba sai an yi shara ba kana taka abin dole da ban haushi bar su da ba sai an yi gaba ba ba ci da ba sai an yi zaɓe ba abu ka kwashi ba sai an yi shara ba kana taka kana taso abin dole da ban haushi bar su da ba sai an yi gaba ba bar su da ba sai an yi gaba ba yanzu ta juye giwa na gudun shi suna shirin ƙaura zabuwa ne da zananta a garin baya mai yada me su gashi muna talin kaya duk tsawon zamanin ka waɗansu na baya ko ka yarda da Allah ko ka ce lalala ba sai an yi zaɓe ba abu ka kwashi ba sai an yi shara ba kana taka kana taso abin dole da ban haushe bar su gando ja ba sai an yi gaba ba Allah ya samu amin